Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. Yau shirin zai yada zango ne jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta fara saida wa talakawa shinkafa a farashi mai rahusa, domin sauƙaƙa wa 'yan ƙasar raɗaɗin matsin tattalin arziki da suke ciki. sakamakon juyan mulki da sojoji suka yi na kasuwa daga sashe na hausa na rediyo faransa madalla tun a ranar 26 ga watan Yuni da ya gabata gwamnatin niger ta hannun ma'aikatar kasuwanci ta kaddamar da wani shirin saidawa 'yan kasar masu ƙaramin ƙarfi shinkafa a farashi mai rahusa inda aka sanya wa buhu mai nauyin kilo 23 kan jaka goma sha uku da rabi maimakon jaka goma sha bakwai zuwa har sha tara da ake sayar da shi a wasu wurare. To a matsayin shimfiɗa Malam na Yusa Jimrau mai baiwa ministan kasuwanci shawara ya yi mana ƙarin bayani kan dalilin da suka janyo hankalin mahukuntan soji ɗaukar wannan mataki. Lallai hakikan ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ya yunkuri kuma ya ɗauki alwashin zuba shinkawa duka faɗin ƙasa mai yaunin kilogram 25 a kan jika goma sha uku da rabi zuwa ga al'ummarsa wannan dalilin da ya sa shi ne mun gani da 'yan kasuwa suna sai da shinkawa jika goma sha takwas har jika ashirin kai bincike a matsayin na gwamnati mun gani babu dalilin zai ba da dama a sai da buhun shinkawa jika shirin a nan da'irar yamai shi ne gwamnati da kanshi ya tashi ya kama jikin shi saboda ceci talakawan shi da ceci al'ummar shi ya yi oda shinkawa ne ya sa ta a hannun al'umma kuma a saida musu a rahusa a kan jika goma sha uku da rabi haki ake saida ta anan da'irar yamai mun hudda wuri-wuri wajen kusan wuri goma inda duk sahiya na Allah muna sa bukuna ɗaruruwa a ciki don mutane kowa ya zo da kashi goma sha uku ya ɗauki buhun shi ya koma gidan shi wannan mun yi shi ne saboda mu shahe kukan talakawan mu kuma a matsayin wani gwamnati haki ne ga talakawa mu yi musu shi kuma dole ne a yi shi to shi ne shugaban ƙasa ya ba da umarni zuwa ga ministan kasuwanci da wannan cibiya ta mutarin bici mai cema opvn mun kasa ta ta wannan aiki kuma kenan ana yin shi Ɗaruruwan tan ɗin shinkafar ne gwamnati ta ware domin sayar da ita a jihohin ƙasar takwas. Inda a mai babban birnin ƙasar kaɗai aka tanadi wurare goma da ake sayar da shinkafar na gwamnati a farashi mai rahusa. Wasu daga cikin waɗanda aka yi shirin domin su sun bayyana mana yadda suka ji. Eh, a wannan tsari yana da kyau tunda da abin da za a ce an taimaka ma talaka shi to yana da amfani amma abin da muke so da Allah mutane wanda ya zo kar wani ya baya kuɗi ya zo ya saya mai da ya je ya saida da aka taimaka ma dan an taimaka ma kowa ne dan kasa in buhu guda gare ka ta ya ishe ka in da Allah sa aka sake sawa kuma ka zo ka sai amma kar mutane su rika sai suna da wannan zalunci alhamdulillah mun ji daɗi mun yaba kuma Allah tuwa asiri ta yi mata kasuwa kyan waka terezi san kisa jika goma sha uku abun da ke gama yan ƙasa guda ne so zanga a kama musu kullum ai ta musu fatiya burin suna cika yanzu abu da ne muke so ga gwamnati ai control yan kaso nan wallahi kwanakin can mana sai sakon shinkafa 18 mil cikin sakon oriba a shiri du Niger ci an kasa ciki wallahi ban samu ba mun zo tun center aka ce list ne ashe list in tun sizar ma mutane suka zo suna yanzu yanzu ya kai gare mun bada an ce shinkawa ta ida na ta gaban gani in ko ban samu ba shi kenan halas Allah ya sa yanda aka wara aka a ci gaba da shi na sayi shinkawa jika goma sha uku da rabi na sayi ta kwanakin baya ma na sayi bahun a jika goma sha takwas a cikin babban shago amma in ka zo karamin shago abin da suke saida ta suna saida ta jika goma sha tara jika ashirin a ashirin da ɗaya ma na samu labari an ce ana saida ta. Eh dama wannan abu ne wanda gwamnati ya kamata a ce tun da jimawa ma ya ɗauki wannan matakin saboda 'yan kasuwan nan gwamnati ya bar mu da su suna da suka ga dama da ƴan ƙasa. a yau kuma Allah Ubangiji ya sa gwamnati ta bude ido ta ga abin da ya kamata ta yi kuma ta fara shi. Kawai muna fata wannan abu ya ci gaba. Ko ina da ko ina tun daga Tilaberiya ta ya haddifa duka da ya gama kasal. Ba mu samu ba, amma ina jira. Saboda an ci ta kare mai listin mun yi listin bar suna mu an ci ana kawo mu sarza kawo. Eh, gaskiya kamata a ja kunnan mutane kwa tun ma wajen sayi kwa kamar kai wuce mu gugura zuwa bugu gugura ma dai kuwa yanda saboda akwai wanda kamar suna iya su zo jista sai kuma su yi protest sai su tsaya musu al'umma kamo ku yi saurarawa shirin kasuwa a kai miki dole Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin Hausa na Radio France International. Za ku iya sake sauraron wannan shiri ko sauke shi a shafinmu na yanar gizo. kan www.hausa.rfi.fr. Za dai a iya cewa wannan shiri na sayar da shinkafa a farashin gwamnati mai rahusa ya samu karbuwa sosai tsakanin al'ummar ƙasar da ake kwatantawa da zama ɗaya daga cikin mafi talauci a duniya inda tuni ƙungiyoyin farar hula irin su rasconi mai yaƙi da ƙarancin abinci a jamhuriyar ta Nijar. suka fara tofa albarkacin bakinsu CD Fodi Hamidu jami'i ne a kungiyar. Lalle shi banta a primo gwamnati in kaji ce zai yin shi don saboda ya sauƙaƙa ma talaka ne. To kenan ka gani mu a matsayin mu na masu kare hakkin na adam kuma masu hakki masu yaƙi da tsadar rayuwa sai mu ci abun yayi to baya gare shi dole sai an sa ido tunda ba ta yiwuwa ne a zo a kawo abinci a ce dan talaka ne kuma in an jima a ga shinkafa na a wani wuri yan kaso makasan sun saba banna dangance da haka ya kamata a sa ido in an sa ido talaka na tira da ya gimi ya kamata samu wannan shinkawa shi wannan fanta afri modere ka a tsaye da shi a manyan birane ya kamata birni da ƙauye talakan Nijar ya san da cewa Lallai gwamnati ya tuna da shi in an yi haka nan gwamnati ya yi abin da ya kamata a nasa bangare malam muhammad na kungiyar kare hakkin masu amfani da kayayyakin masarufi ta addc wadata shi ma ya yaba da matakin labari ne gaskiya wanda ba yau ba ake jira kuma zai rufe asiri sosai fatan da muke ya zamanto akwai ita shinkawar isassa wanda za ta za a kai ta ko ina a nan Nijar. Don shinkafa wani wuri gaskiya ta kai jika ishirin. Ka kuma kowa zai iya sayan ta ba. A wannan zamanin da damana ta shi da kuma an fara noma wurare da yawa. Abin zai taimakawa talakawa su samu ɗan abin da za su sa bakin su kuma su samu su yi noma. Fatanmu da muke kai zamanto abin ya koma kan 'yan kasuwa. Tunda akwai wani lokaci sai ka ga 'yan kasuwa suna tura mutum ɗaya biyu su je su siyo biyu su siyo uku yau da gobe yau da gobe sai kaga sun tara kuma abin sai koma kasuwa a saida shi da tsada wannan sai an yi taka tsantsan an sa ido sai an sa ido mu dai daga wajen mu insha Allah za mu sa ido ba da mana ba ta bada ba lalle akwai hatsari na karancin ruwa amma kuma akwai matsala babba ta rashin taki tun da gonakai duka gaba daya mafi yawa sun shiga cikin karancin samun sinadarin wanda zai isa kayan damuna wanda ake amfani da su. Dangane da fargaba ko shakku da jama'a ke nunawa kan karkatar da akalar wannan shinkafa. sai malam na yusa jimrau mai baiwa ministan kasuwancin shawara ya ce mun shaida masu saidawa da masu sayi mun ɗauki ƙwararren matakai don saboda duk wani mai hankali na yaudara wanda ke so ɗauki buhu mai je sarawa shi sai da shi to zai gama da doka mun sa 'yan sanda ko ina suna tsariya kuma aiki na ta daidai a lokacin da ke maka magana. na kasuwa akai meke dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki na sashen hausa na radio france international musamman injiniyan mu hassan alhassan suleja ahmad abba ke muku fatan alheri huta lafiya. Tuma da la an gaida Ahmad Abba da wannan shiri na kasu a kai miki dole. Amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu.